وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haɗuwa da ku a wannan safiya ta ranar lahadi yau sha uku ga watan ramadan daidai ne ko shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu daidai da ashirin da biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya daidai wannan shine darasinmu na hudu a cikin littafin sifatu zaujati saliha siffofin mace ta gari a addinin musulunci jiya da hannu jiya mun faro littafi mun ɗan fara shiga a sanadiyar lashin littafi da bai so bai sa muka ɗan takaita so ina ga a yau za mu tashi ne kawai kai tsaye cikin karatun littafi ɗin a inda muka tsaya kun san malam ya magana akan muhimmancin samun mace ta gari da kuma muhimmancin magana akan wannan sifofin da za mu ji inda har a ciki ya mana ishara zuwa ga irin yanayin da muke ciki na rayuwa wanda aka yaƙi tunanin mata da yawa wanda hakan ya janyo musu suka kasa samun waɗannan siffofi waɗanda Allah da manzansa suke da buƙatan a ce an samu ɗin a nan inda muka tsaya za mu tashi da mala ya ce wala ƙarƙanar tilmar'atu sabiƙon la mukinu an tafila ilai hadda a watul mufsida والأهواء المغرضة والآراء المنحلة إلا من خلال قنوات ضيقة إما أن تكون لها رفيقة سوء أو نحو ذلك فتصل إليها بعض الخلال السيئة ما لن ولقد كانت المرأة سابقا a da a baya irin zamanin da muka rayu ko da a nan mu kasan hausa ba ma a can a saudiya inda suke da tsaro da kiyayewa ba saboda su kasansu ma gwamnati na taimakon tsorin bin Allah yanayin kasansu duk wanda ya saba doka ana saba mishi ko dan wane ne to wannan ya sa su barna yi karanci a cikinsu ballanta namu kuma a nan da kowa yake kara zube wani abin barnan ma gwamnatin ke kawo ta da kanta ta ce a yi to ya ce a baya a da mata sun kasance la yumkinu an tasila ilaiha ad da'awatul mufsida baya yiwuwa isar zuwa gare ta wasu abubuwan kira zuwa ga barna a da hanyoyin da ake janyo mata a kira su su zo su yi barna a baya suna da kunci kwarai da gaske wanda hakan baya samuwa samun ganin yadda ma za a riski mace a baya yana da wahala ku duba ku gani ko irin taɗi na saurayi da budurwa da da ake yi sai dai mutum ya zo ya nemi yaro ko ya aika shi kuma ya aika shi bai da gaskiya yana tsorace ba ma zai iya zuwa gidansu ba to amma a yanzu duk inda mace take riskanta abu ne da yafi fi komai sauki a cikin kankanin lokaci kuma a ko'ina take a fadin duniya to su ne abin da malam ke nufi a nan yake cewa hanyoyin kiran mace zuwa ga barna a da suna da karanci kwarai da gaske wal ahwa'il mughridha sannan da kafafe masu manufan karkatarwa a da akwai karancinsu babu irin channels channels da ake da su a baya in ka kalli iyayenmu da ba su san wani fitsara da za a yi ba har a zo ana yada bidiyo da hotunan wata gata tana zina a ɗaki karara ta yada da kanta ko ƙawayenta su yada a da duk ba a san irin abubuwan da ke kaiwa zuwa ga wannan ba in ka tambayi iyayenmu a da ko masu kallace-kallacen ma za ka ji bai wuta su golobo su mu yaro su waye da sauransu wanda su kuma da wuya kaga irin ma wannan fasadin ta karara na taɗewa da rashin mutunci irin wanda yake faruwa a yanzu wanda har ake kallonsa da sunan wayewa to dan haka nan shine malam ke nufin cewa a baya babu manufofi na karkatar da mutane din irin waɗannan yanzu ko kana kallo hatta katun wannan katun da ake makananan yara zaka ga akwai da ake sanya ilhadi ƙaryata Allah a ciki da sanya trinity cewa Allah na da ɗa Allah na da kaza ƴaƴanka su ta kallo ka siyo ka kawo musu kuma tunanin da ake sa musu kenan sai ya zama dafi sannan ka farga kuma cire musu ya zama ba zai yiwu ba to shine malam ke nufi a nan ke cewa a baya akwai karancin irin waɗannan hanyoyi na karkatarwa wal'ara'un ara'ul munhalla sannan kuma malam ya ce akwai karancin babu ma ra'ayoyi wanda suke karkatattu din yanzu za ka ga an haifi mutum ba haushe ɗan ba haushiya musulmi ɗan musulma gaba da baya amma wai shi ne zai miƙe gaban yara a university yana musu lecture zai ce ku kenan kullum a rinka ce muku Allah ya ce Allah ya ce ku me kuka ce ko ba ku da abin faɗi ne sai Allah wannan fa wai ɗan musulmi ne to irin wannan mummunan tarbiya da dafi irinsa shine abin da yake mene yake yaduwa a cikin mu kuma wallahi irin waɗannan kalmomi ba abin mamaki ba ne idan su ya sa Allah ya rinka ɗanɗana mana mu da muke gani a yau yawan zuban jini da kuke gani da yawan mutuwan aure da yawan haifuwan ƴaƴan zina da yawan satar dukiya da ƙarancin ruwan sama da mummuna mai tsananin talauci wallahi duk wannan kalmomin kaɗai suna iya janyo su ballantana aiki da su to sau haka wannan su ne abubuwan da malam ke faɗa yake cewa ba a samun wannan a baya illa min khilali qanawatin dayyika sai dai ta hanyoyin wasu channels channels wanda suke kuma a kuntace da ku duba satellite ku gani duk gidan da unguwa akwai satellite kadai sai ka ga gidan ya zama abin kallo a ce ai wancan gidan da sai aure har akwai satellite a gidan wannan abun faɗa ne ka ganshi shi wani runguje gidi ya rufe saman kwano amma ana ganin cewa wai wannan ci gaba ne sai gidan wane da wane ake samun satellite a ce akwai tv akwai tv mai kala ko akwai janareto a wannan lokacin a duniyance ana ganin ba a ci gaba ba amma addinance wancan lokacin ya fi zama ci gaba a fabin tarbiyya fiye da wannan saboda a da babu su in ma mutum zai karanta wani abu na barna za ka ga sai dai ko a jarida ko a littattafan hausa littattafan hausa ma ba kowa ke da kuɗin siya ba wanda suke da shekara talatin zuwa sama a nan na tabbatar sun sani cewa littafin hausa da sai dai a je a yi hayan shi ba har sai ake a rinka ba da haya ki ba da sule biyar a baki ki karanta na kwana ɗaya in ya wuce kwana ɗaya sai kin ƙara sule biyu haka da ake yi su ne kanawatun bayyika inda malam ke faɗi hanyoyi ne a wahale kuma ba su da faɗi aka zo aka ci gaba aka ce a bidiyo rikoda shi ba sai kaga an yi shago a ce na hayan kaset ɗin bidiyo sai mutum ya kai kuɗi sannan a bashi wata ba ta da kuɗin sai sun haɗa dabo da fitina da bala'i ta ce wance kawo su biyar in kawo su biyar ya zama naira ɗaya mu ɗauko haya mu kalla kun ga wannan dai akwai kunci amma a yanzu fa ga facebook nan ga twitter nan ga whatsapp nan facebook ɗin ma ko baka da kuɗi sai ce hoto ne kawai ba za ka gani ba amma akwai free mode ka shiga ka karanta abin da za ka karanta saboda sun san irin mummunan manufar da suke dasa ma mutane to a baya babu irin waɗannan to amma za ku sha mamaki kun ga iyayenmu da suka rinka rayuwa a wancan lokacin da babu waɗannan barnan mai yawa duk da ba su da ilimin addini mai yawa za ku ga suna da nagarta kuma suna mutuwa a kan nagarta da yawan iyayenmu sun mutu da kalmar shahada mu kuma a yau nagartattunmu ma da yawa ba su mutuwa da kalmar shahada me yasa saboda wasu obstacles da wasu abubuwa da suka tattare maka gaba na saban Allah da ka bari suka yi maka illa suka gurgunta aikin da kake kai na imani Allah ya ba mu ikon gyarawa da fahimta da gyarawa to malam ya ce ba a samun hanyoyin shigar da barna zuwa ga mata a baya da a zamani sai ta hanyoyi masu kunci da wahala imma an ta kuna ce kwata so'in ko dai ya zamto mace tana da wata kawa mai mummunan hali kun sa abokantaka ba a yi shi sai da kyakkyawan mumini wanda yake mai kyakkyawan ɗabi'u annab sallallahu alaihi wasallam ya ce kada wanda ya ci maka abincin gidanka sai mai tsoron Allah kar kai abokantaka da kowa sai wanda ka kyautata san mumini ne saboda rashin abokantaka da mutanen kirki yana ja mutum yi mummunan ƙarshe ku karanta tarihin uqbat bin abi mu'ayd da a lokacin baya zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam uquba yana daga cikin abokan abu jahal abu jahal kuma kowa ya san mummunan ɗabi'unsa aka annabi sallallahu alaihi wasallam da mummunan manufarsa da mummunan ƙarshen da yayi to uquba abokinsa ne wata rana suna tare uquba sai abu jahal ya tafiya da ya tafiya sai uquba ya ga bari ya shiga gari ya ƙara tattaro kayan sharri wanda in abu jahal ya dawo za su ƙara ƙulla ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makirci da sharri to wannan yasa har yaje masallaci inda Allah sallallahu alaihi wasallam ke karantar da mutane ya zauna a can baya Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ganshi manzo na ma mutane bayanin addini sai ya ga alamar uquba zuciyarsa ta karaya da aka tashi ya kira shi ya ce da shi ya kai uquba babu mamaki abin da ya hana ka karban wannan addini shine yawan makiya da kaga sun mana yawa kake ga kaman ba za mu yi nasara ba babu mamaki abin da ya hana ka karban wannan addini kila talauci ne da ka ganmu a ciki wanda kake tsammanin buɗi ba zai zo mana ba yace in dai waɗannan su ne abin da kake tsoro to ka musulunta ina tabbatar maka nasara na zuwa kuma buɗi zai zo ba dai ya zo a ƙarshe sai ya ce mishi wallahi zan zo musulunta gobe da safe ma'ana ya yarda gaskiya yake kai amma sai abin da ake ce ma at-taswif jinkirin aiki alkhairi zan yi zan yi wanda ba ɗabi'a mumine bane Allah subhanahu wa Allah ran ma guda ɗaya kuna fahimta ko to shine sai a bayan ya tafi a cikin daren ba ya ce zai zo ya musulunta da safe ba to a cikin dare sai abu jahal ya dawo daga tafiyarsa abu jahal ya zo ya rungume shi sai ya sa hannu ya tunkuda abu jahal ya ce rabu da ni ni yanzu tunanina shine yadda zan musulunta abu jahal ya kama hannun shi kisin ɗin bayan hannunsa ya sumbanci bayan hannunsa idan balarabe ya ma abokinsa haka yana nuna tsakanina da kai Allah kawai ke rabawa Ƙaunar da nake ma ta wuce hankali to wannan abu da ya masa kuma sai kawai Abu Jahal wannan Uqbatu bin Abi ai sai wannan fushin ya sarai daga zuciyarsa sai ji kuma ya sako sai ce wallahi in ka musulunta ga ka basarake ga ka mai matsayi za a ce kawai talauci ne kaza ne za a zage ka kawai sai ya dawo kuma ya ji ya ki jinin annan sallallahu ya tsani manzon Allah da musulunci tsananga mai tsananin gaske a ƙarshen takaice muku dai bai musulunta ba kuma aka je wurin yaƙi sabai suka kashe shi ana kashe shi nan take yanke kumbura kuma ya riɗe abinda gawa ba ta irin wannan za a iya kashe mushen kaza kila ya kwana ɗaya sai a na biyu ne ma mu fara jin wari mu ce wai muke faruwa a gefen masallacin nan to amma shi yana ana kashe shi ya kumbura kuma ya riɗe a nan take saboda fushin da Allah ya yi da shi suka zo suna kokarin daukan gawar shi su kai rami duk inda suka kama sai ya yage sai ya yanke a ƙarshe aka suka rinka ɗiban ƙasan da ke gefensa suna mayarwa akan gawar shi haka suka rufe shi bayan sun tila ƙasa akan shi kawai sai annan sulasula ya zo ya tsaya akan gawar su kafirai suka yi mishi irin wannan jana'izar amma bayan sun tashi annan sulasula ya zo ya tsaya akan inda suka yi masa hakan kawai sai aka ga wahayi yana saukan masa bayan an gama saukar da wahayi shine aka ji karanta ayoyin da suka sauka a cikin suratul furqan wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi ko yaqulu ya laitani takhassu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata ko laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khazula Allah subhanahu wa ta'ala ta kaice ayake cewa ai bai ga komai ma ba sai an je filin alkiyama domin a filin kiyama a wannan yini ranan ne duk wanda ya zalunci kansa zai rinka cizon hannun shi saboda nadama yanzu abu ya ce ba mutum kan ci jiyatsa yi haka ba a ce ai sai da ya ci jiyatsa saboda tsananin abu to a ranan hannun gaba ɗaya mutum zai ciza yana cewa kai can shi ya tafka asara ina ma da bai riƙi wane a matsayin abokin shi ba da ɗayi ba tight friend ɗinsa a duniya yace gashi ya batar da ni ga barin ambato saura kiritsin musulunta ya batar da ni gashi yau tabewa mai asali ya same shi wanda babu ranar fita a ciki dan ya mutu ba a musulunci ba to da Allah ya kawo ayan sai ce ya laitani lam attakhil fulanan kukula ai ayan ta sauka ne saboda ukubati bin abi mu'ay kuma akan abu jahal me yasa bai ce ya laitani lam attakhil aba jahalin a cikin ayan ba me yasa ban rike da ban rike abu jahal ba sai Allah ya kawo ce fulanan wane saboda a nuna muku ayan tana aiki har ranar alkiyama duk wanda ya je ya riƙe wanda ba mutumin kirki ba a matsayin abokiyarta ƙawanta ta rayuwarki keke da keke ga kigata kuma ba mutumin kirki ba ce to wallahi ra alkiyama ga abin da za ku faɗi gaban Allah wannan shine wanda za ta nuna miki san duniya da bijire ma Allah da biye masarrai da sha'awar zuciya to ga dai makoman masu irin wannan to shi ne a malam ke cewa a da in ka ga an riske mace da lalata to tana da wata ƙawace wanda take ƙawace mummuna wanda take da miyagun ɗabi'u a wannan zamanin da muke ciki akwai matan da akan tura su har gidaje su je su nemo mace mai siffa kaza yadda yanda za a yaudare ta a yi maɗigo tare da ita wannan yana daga cikin abin da yake tashe yanzu a cikin mata a wannan lokacin na ƙara jin tsoro lokacin da aka gayyace ni ka zauri jigawa state na yi ma mata na gabatar da takarda akan abin da ya shafi ma ɗigo da illolinsa na ji tsoro abin da na fahimta a lokacin da nake binciken da zan gabatar da wannan takarda wallahi tallahi ana cikin fitina kuma ban yi mamaki da Allah sai zai cika wutan jahannama baranan alkiyama ban yi mamaki ba saboda mutane da yawa sun sauka daga abin da Allah ya koma manzansa a kai sun hau dokin san ransu sun tafi suna kilita suna sukuwa akan dokin san rai kuma har yanzu lokaci bai da za su juyo su kalla alkur'ani su yi masa da'a ba ba makawa kuwa duk wanda ya irin wannan yanda Allah bai haifa ba ba haife shi ba ba kuma zai ji kunyar ya ɗanɗana ma mutum azaba ba ko ɗan wane ne tunda Allah ya azabtar da matan annabi kusan da guda ba ma annabi ba manzo Allah ya azabtar da matan manzansa wace ce kuma za ta saba ma Allah ke tsammanin wai ita wata ce wanda har Allah zai daga mata kafa to don haka wallahi yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu kiyaye abin da Allah ke so shine zaman lafiyar mu to anan shine malam yace a da a baya mata an kaga an riske su da mummuna abu to kawace akai amfani da ita au nahwi dalika ko ai amfani da wata hanyar ta daban fatasilu ilaiha ba'dul khilal sayyi'a sai zamto an isar zuwa gare ta da wasu ɗabi'u munana wannan sune hanyoyi a baya so wannan naku zai fara tsanewa in ci gaba mala yace ammal yau amma a yau irin zamanin da muke rayuwa fatasilu ilal mar'a yana isa zuwa ga mace alqaduratil alam kullihi dukkan kazanta na duniya ana iya sadda shi zuwa ga mace a yau cikin sauki duk wani abu na kazanta da ake na saban Allah to isar da shi zuwa ga mace ana isar da shi zuwa gare ta wa arazil alam kulli kuma ana isar mata da mula dan abu da ake nisantar da shi zuwa ga reta gaba ɗayansu wa fasadul alam kulli kuma duk wata barna yanzu yau ana isar da shi zuwa ga mace sai idan ma ana so a tallata barna instrument the best instrument da ake amfani da shi wurin tallata barna ita ce mace ko tayan mota ake so a yi talla mace ake talla me alakan mace da tayan mota kun fahimci magana duk abin da ake so ya karbu lokacin da aka zo ake so a tallata condom a cikin musulmi duk da yan fim da matan fim da mazajen su wanda mata suka fitini da su da su aka yi ta talla su suke ɗaga condom su yi tallan shi su daga komai da rashin kunya da komai duk da so ake to a yau an yi amfani da waɗannan damarmakin wurin isar da waɗancan kuma kar ku manta duk waɗannan abubuwan da suke faruwa fashe Allah ba ruwan shi saboda Allah ya riga gama tsayar ma kowa da hujja ya saukar da littafi bai kyale mu mu karanta littafin nan mu fahimce shi da tsura da tsuran kanmu da tunaninmu ba sai da ya aiko da manzo don ya a tabbatar an fahimci littafin garin a fahimci wannan littafin sai da ya ɗauki shekara ashirin da uku yana koyar da wannan littafin a cikin shekara ashirin da uku nan ne ya kwana da yunwa aka kashe mishi maƙiya aka kore shi daga mahaifan shi aka fasa mishi haƙori aka rotsa masa goshi duk sanadiyan ya koyar da wannan littafin da aka saukar da shi ne sannan duk da haka bai ƙasa a gwiwa ba kafin ya rasu sai da ya bar mana zaratan ɗalibai dubu ɗari da goma sha wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baza su a cikin duniya su je kuma su koyar da wannan abin da aka saukar mishi wasu su sun mutu a cikin daji kafin ma su kai inda za su koyar din wasu su sun bar iyalansu sun tafi sun bar mahaifansu can suka mutu wurin koyar da addinin Allah to duk wannan kokarin da yayi da duk wannan fafutukan da yayi wallahi hujja ne a kaina hujja ne a kanku babu wani uzuri da mutum zai zo nan alkiyama ya ce ma Allah ban sani ba ban fahimci abin da manzon ka ya zo da shi ba kai ka san ba za ta yi maka kyau ba wallahi saboda sai da ya zo a ƙarshe ƙarshen rayuwar shi sai da ya tsaya a gaban duniya gaba ɗaya hajjatul wada ya hau saman arafa ya kalli dukkanin duniya ya ce da su fa hal ballagtu ni annabi sallallahu alaihi na isar da abin da Allah ya aiko ni suka ce laqad ballagta haqiqa ka isar ya tambaye su so uku kun tabbata na isar suka ce wallahi ka isar kun tabbata na isar suka ce lallai tabbas ka isar sai ya nuna sama da yatsansa wannan na tahiya sai ce Allahumma sai ya saukar ya nuna sai ce fashhad Allahumma fashhad Allahumma fashhad an riga an raba gaddama Allah ka zama shaida ka aiko ni nayi sun amsa cewa nayi don haka yanzu shawara ya rage game shiga rijiya ni dai yi gaba kwana tamanin bayan wannan magana ya bar duniyan gaba ɗaya ya tafiyarsa shi yasa lokacin da ya faɗi haka sahabbai suka yi ta murna da Allah ya saukar da alyawma akmaltu lakum dinakum ana wurin Allah ya saukar saboda ya isar da sakon Allah ya tabbatar ya isar yace a yau na cika muku addinin ku na yarda musulunci ya zanto shine tsarin rayuwanku ba fi tsara irin wanda mata ke yi a yau ba na yadda sunan ma'aiki ita ce hanyar tsiranku ba rashin kunyan da ake a gidajen biki ba a zo ana neman taimakon masallaci ki kasa ba da ɗari biyar amma ki je ki liƙa dubu biyar dubu ashirin dubu hamsin dubu ɗari wai har ana zazzage dala wani na taka ta bisa lizalimi na badala wallahi da za a leƙar da kai ƙabarinka ka ga abin da ke jiranka a ƙabari ba za ka tsaya wannan rashin kunyan ba sa'ad bin mu'az fa sahabin annabi ne da sa'ad bin mu'az radiyallahu anhu ya rasu sai da al'arshi ya girgiza fa saboda Allah ya girmama lamarin shi Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo wurin jana'izan aka ga yana dage izar ɗinsa kaman wandon yana tattarewa suka ce manzo Allah ga fili amma kana tattare wando kamar wanda ya ga ruwa zai tsallake yace duk mala'iku ne a cike da wurin baku ganin su ne sun sauko su jana'izan aka ɗauki gawan shi za a kai makabarta suka ce ba mu taɓa ɗaukan gawa shagwal mara nauyi ba ga mutum da jiki amma ga gawarsa ba nauyi kamar gawar Sa'ad bin Mu'az yace mala'iku ke rike da su ga sunan ni ina ganin su ku ne ba ku ganin su aka sa shi a kabari to wallahi abin da nake so ku sani ana sa Sa'ad bin Mu'az a kabari kawai kabari ya matse shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baya firgita yace jama'a kabari ya matsa Sa'ad bin Mu'az yace ban kwana ne Allah ya masa da zunubansa kankaran zunubansa ne na ƙarshe Allah ya masa ya zo da wasu ƴan laifuffuka sai aka ɗauraye su don ya je gaban Allah da laifi ko da guda ɗaya wanda ya irin wannan darajar kabari te bai wannan ɗaurayan ke yau tile model ɗin rayuwanki wani ɗan fim ne wata fitsararriya ce wata mara mutunci ce mara kima baki san surorin ƙur'ani kin san sunan mawaƙa. ba ki iya karanta ƙur'ani yanda Allah ya saukar amma ba wani turanci da za a malfaɗa ba ki iya ta da shi ba babu wani kasuwa da baki shiga kin san farashin kaya ba amma kin kasa sanin farashin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai kin san me kabari kuwa wai ko kun ɗauka Allah wasa yake da mu afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un Allah ya ce wai tsammani kawai mun halice ku ne ka razube kowa ya san ran shi kawai kowa ya haudokin san ran shi abin da ransa ya ga dama kuma ku bala ku da wurin mu ba wai ba ku tsammanin za ku zo mu tare ku mu fitar da baki da farin ku ne jan kunni ne Allah ke ma masu hankali ma'ana hakikanin abin da zai faru kenan so dan haka duk in kana jin irin waɗannan kalmomi ni ina tabbatar ina kyautata ma Allah zato Allah na son ki da rahama ne Allah na san ki da rahama ne kuma musamman muna cikin watan Ramadana wata ne na tuba wata ne na gyara halaye wata ne da ake cajin imani kar ki samu batiri lo har wata Ramadana ta dawo idan har a Ramadana baki koya mu kanki wani abin da zaki a bayan Ramadana ba har wata Ramadana ta riske ki to riban da kika ci a Ramadana bai da yawa idan ma har kin ci riba din saboda Allah ya ware watan ne dan ya gina mu a abinda abin da za riske alkhairai masu yawa Allah ya datar da mu to malaika wannan yake cewa wahiya fi qari dariha ana isar da barna zuwa ga mace alhalin tana can ƙuryan ɗakinta amma za a isar da barna yanzu ku kalla ku gani mace tana da wani ɗaki za a kira ta a waya bidiyo call da ita a duk abin da za a yi tana ƙuryan ɗakinta wata ma tana ban ɗaki tana kaza to amma matsalan ta manta Allah yana ganin abin da take malai yace tana ƙuryar ɗakin ta duna an ya min bai an ta min ha ba tare ma da ta fita daga gidanta ba to sai malam yace fatajlisu almar'atu fi hujratiha amama shasha ta yanda zaka da wata kuma tajlisu almar'a mace takan samu wuri ta zauna fi hujratiha a ɗakin ta amama shasha a gaban screen din TV tana kallon ko screen din TV ko sikirin ɗin wayanta tun da yanzu duk tibunan ma na ƙoƙarin dawo da su cikin wayoyi tv ya kusa zama ƙauyenci. ta ce wata tana zama a gaban sikirin ɗinta aw min khilali shabakatul internet ko ko ta zauna a kan intanet ta danna waya wata ma ba ta da kuɗi za ta yi ci bashin mtn a ba ta data in ta samu ta biya saboda kar ta fasa ganin abin da take gani wata za ta kallon maka series akwai episode kaza akwai kaza akwai kaza ta dinga kawo maka za ta kalli izzan so amma ba ta iya izzan ƙur'ani ba tana da izza a san makiya Allah amma tana da rauni a wurin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi annabinki kuma na cewa almar'u su ma'a man ahabba yawm alqiyama ran alqiyama duk wanda kake so tare da tashe ku dan haka yace kowa ya duba ya ga wa yake so wanda kake so a nan ne kake da zaɓin aboki amma a kiyama wallahi wallahi za ka bi mai irin halinka ne wamtazul ma ayyuhal mujrimun in aka bambance a zamanin fir'auna mutum ya zo a zamanin annabi musa a zamanin wani annabi in dai ayyuka sun yi iri ɗaya kawai za a gwama masu aiki iri ɗaya ne a wuri ɗaya don haka maza da suke liwaɗi za su tashi cikin ƙaumulot za su tashi a wannan ba mu abun mamaki ba ne azzaliman shugabanni su tashi a tutan fir'auna ran alkiyama saboda sunnansa suke ɗabbaƙawa ba ta annabinsu ba duk wannan abu ne mai sauƙi a wurin Allah na gaya muku tun da Allah ya ɗanɗana ma ɗan annabi azaba ya ɗanɗana ma matan annabi azaba ba wani wanda ke tsammani ya saba ma Allah kuma ya tsammanin ya ɗaga kara Allah ya saurare shi ba wannan mutumin a ban ƙasa alaƙanka da shi kawai ka saisaita ka bi shi ku zauna lafiya shi kenan in ka bi shi zaka more zaka ji daɗi zaka ni'imtu da irin ni'imar da ba wanda zai iya maka ita a bankasa to shine anan malam da yake kawa yake cewa aw min khilali ba'd al mujallat al habita ko kuma ka gama ce tana zauna a ɗakin ta tare da wasu mujallu masu saukin farashi wanda take iya siyan su cikin sauki kamar dai internet din mu a yau fa yatasallalu ila aqliha wa fikriha wa qalbiha kulli sharrin wa fasad sanadiyan wannan sikirin da ta zauna tana kallo da mujallun da take karantawa da intanet inda take bi sai a wayi gari fa ya tasallalu ila aqliha sai ya kutsa a cikin hankalinta wa fikriha da tunaninta menene zai kutsa wa qalbiha ya kutsa cikin zuciyarta abinda zai kutsa ya shiga zuciyarta nan shine kullu sharrin wa fasad duk wani sharri da barna ki duba ki gani inda za ku gane an ci mu da yaki yanzu kun ga a ramadana muke da za ki ɗauki ƙur'ani kina karantawa ki kalli agogo yanzu ƙarfe sha ɗaya kina fara karanta ƙur'ani allah da kafin sha ɗaya da minti goma sai ki ji kamar kin yi awa ɗaya kina karatun kamar kin yi wani abin kirki kamar kin gaji amma inda za ki shiga facebook ko whatsapp sai kalli agogo za ki ga kamar juya shi ake kawai da gudu yake tafiya minti biyar ya zube bakwai ya zube duk sanda kake kan irin waɗannan social network din ka kula da kyau zaka ga wannan lokacin ka kawai zaka ga ana zubar da shi yana tafiya ya rage kuma a cikin alkhairi mutum ya tsarar da lokacin ko a kishiyar alkhairi ko dai wanne mutum yayi inna rabbaka labil mirsad Allah na madakata yana jiran kowa kuma kowa zai zo ya ɗiba aikin da ya aikata fahiya tahtaju li takuna salihatan afifa mala yace to dan haka ku sani fahiya ita mace tahtaju tana da tsananin bukatan litakuna salihatan ta kasance mace ta gari afifatan mai kame mutuncinta bata fasadi diniyatan wanda take mai addini qanitatan lillah mai kankantar da kanta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala an tasudda an nafsiha wannan tana da bukata mace na da tsananin bukatan an sudda an nafsiha da ta toshe makanta manafidar su dukkan wata windo na barna na sharri duk matan da ke so ta zama nagari mai addini nagartacciya to sai ta tashi da kanta ta kulla windon da sharri ke shigo mata saboda dan adam mai rauni ne babu wani mutum face ana jeho masa fitina a zuciyarsa haka annabi sallallahu alaihi ya faɗa ana jeho ma kowa ana jeho mai fitina a zuciyarsa a wata ruwaya ce udan uda a wata ruwaya ce uzan uza ana jego maka fitina lokaci bayan lokaci yanzu kana jin ka da imani an jima sai wani abu ya nemi ya rijaye ka kai saban Allah in kai kokari ka kare sai ya koma amma fa zai sake dawowa Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ka ɗauki riwayar udan uda shine fitinar ta dawo lokaci bayan lokaci a wani wurin kuma ka ɗauka uzan uza ne muna neman tsarin Allah muna neman tsarin Allah ga wannan fitina da take zuwa yace duk wanda ya kuskura ya bar fitinan nan ta zauna a zuciyarsa to za ta yi masa ɗigo wani bakin ɗigo in ji annan sallallahu ga zuciya mai kyau amma za ta yi mata ɗigo baƙi. idan mutum ya tuba ya gyara ya bi hanyar nagarta annan sallallahu alaihi ce za a goge wannan bakin ɗigo ɗin in ko mutum bai gyara ba annabtula sai ya ce wannan bakin zai rinka mamaya zuciya har sai zuciyar ta zo ba ta karban alkhairi kalkuzi muzakhita ko kaman kofi wanda aka kifa shi ko wanda aka cika shi da ruwa ko ka zuba ruwa a kofin da ya cika ai zubewa zai yi mana barna ya gama cika zuciyan ba wani wa'azi da zai iya shiga to saboda haka kun ga wannan yana daga cikin abubuwan da asalin wato za a za a kula da shi shi ne sallallahu alaihi wasallam shine malaika wannan yake cewa dan dole mace ta tashi ta rufe makanta wasu ƙofofi na wato asalin fitina da suke zuwan mata wata tsara'iqu shar kuma ta tashi ta toshe makanta hanyoyin da sharri yake riskanta wada wakil alfasad fasad sannan kuma ta tsare hanyoyin da barna za su iya riskanta a lokaci yayi <laughs> Eh, to ya kuri mu ƙara minti takwas mun sami minti arba'in sai mu tsaya bari in tafi da gudu ne ma mali ce wa huwa mas'uliyatun kabiratun aidan alaman wallahu Allahu amraha bayan ita mutunta ta tashi ta yi da kanta wurin neman samun tsiranta mali ce to kashi na biyu saboda littafin yana da balance kamar yadda na gaya muku in yi magana da mata ya yakan koma ya hadda maza an da ce littafin na mata ne amma har mu maza yana shigowa cikin mu shi nan anan yanzu maza yake magana Ya yace huwa matsuliya ita mace da kuke gani wani nauyi ne kabira mai girman gaske aidan har wa yau alaman wallahu lahu amraha ga mutumin da Allah ya jidinta masa jibintan daukan nauyin mace duk mutumin da Allah ya sa mace a a matsayin matarsa ta aure ko ƴarsa da ya haifa ko kanwansa ko mahaifiyarsa ko wani makamantansu to wannan shi ma wani nauyi ne mai girma wa huwa amrun azim kuma al'amari ne mai girma yahtaju ila ihtimamin baligh wanda yake da buƙatuwa zuwa ga himma da ta kai makura wa inayatan uh, fa'iqa sannan kuma take da buƙatan kulawa wanda yake mai girma mai tsananin gaske sai ya yace to bayan haka aqulu a nan ne nake cewa fi zilli hadhihi hal a karkashin inuwan irin wannan yanayi wa ma qillati tare da ƙarancin tunatarwa da ake samu wa nudratil almuzakkir da kuma ƙarancin masu tunatarwa bi sifatil iman dangane da siffofin imani wa sifatil fadila da siffofi na ɗaukaka da daraja wa nu'utit tayyiba da siffofi waɗanda suke daɗaɗa masu kyau allati yanbaghi an tatahalla biha almar'a wanda ya dace kowace mace ta yi kwalliya ta ado da su mala yace akwai karancin haka kuma haka ne ba cika bada muhimmanci akan irin wannan ba yawanci in mun zo kawai zaka ga so da yawa muhadaran aure aka fi yawan yi da wuya ka ga an ware littafi da ya shafi mace haka matsalolin ta ana koyar da su ka'in da na'in ko ayi yi hudubobin juma'a a kansu dan mazan jansu su je yawanci muhadaran aure muke yi kuma mun zo muhadaran auren ko kun fi son muhadaran da zamu zo bi ta muku raha ai ta dariya ana shewa ana kaza har ayi a tashi ma mutum bai je yana buƙatar canza halinsa ko guda ɗaya ba kun fahimci wannan ko mu kuma da muka fahimci hakan kuke so kuma sai aka yi ta biye muku a haka to wannan shi yasa sai kaga ana ta muhadara ana ta muhadara amma ɗabi'un wanda ake musu muhadaran ya sha hannun riga da abin da ake so su dole sai an koyar da mutane da gaske sai an nuna mutane tarbiya na gaske ba shafe-shafe ba a'a a canza mutum ya zama mutum nagari da daɗi ba daɗi a kawwana mutum ya zamto mutumin kirki to irin waɗannan su ne abubuwan da ake da buƙatuwa zuwa gare su to sai mala yake bayan ƙarancin irin waɗannan da duk waɗannan siffofi da ya kamata mu ce kwalliya da su ya ce zahara fi kasirin minan nisa shi ya sa sai ya bayyana a tare da mata da yawa daga cikin mata aka samu da'fun rauni wa wahnun da kuma gazawa wa fasha hinna na ƙillatil haya kuma aka samu yaɗuwan ƙarancin kunya a cikin mata wa din da ƙarancin addini wannan na daga cikin abin da ya haifar wa zahara bainahunna anwa'un anwa'un kasiratun min at-taqsir kuma aka wayi gari ya bayyana a tsakanin su nau'uka masu yawa na gajiyawa da yawan abu da yake aibi da gajiyawa sai aka samu sun yi yawa a tattare da mata a yau saboda ba a samu an koyar da su abin da ya kamata su sani ba su kuma mata suna da wani daɗin sha'ani ɗaya suna dai buƙatan yawan tunatarwa ne amma kuma sau da yawa gaskiya suna aiki da wa'azi fiye da maza duk inda mata suka yamma in ka je ka taro su ka koro su da yawa daga su wasu ko ba su so sukan dawo su diga bas din, to in kuma za ka yi ta tsayuwa akan sun Allah da za su rinka hawa sai dai matsala ɗaya dama kana juyawa kuma za su ɓalla ƙofa su ranta ya a nakari sai ka sake zuwa ka bi su a guje ko ba haka ba ne ana ku dawo ku dawo ku dawo sannan ne wata ta rinka kai ni fa na gaji in aka ce to ai wancan mata tafi da gaske in mm, to ni ma dai bari in gwada wai imani ne amma gwadawa za ta yi <laughs> to ba komai Allah ya taimake ki Allah ya miki albarka ki ci gaba da gwadawa wata rana za ki tsallaka zuwa aljanna haka ake so ina fata an fahimci wannan to ana buƙatar haƙuri akan mata da su dole za su ta gajiyawa in sun yi ƙasa kai ma kuma karka ce dole sama za a yi a'a sai ka sauka ƙasa da ƙasansu kun fahimci magana in sun nutse bakwai sai ka nutse goma ba ka yi can ƙasansu ba to sai ka cicciɓo su sai a fara dawowa shida biyar hudu har a zo ɗaya a tsaya in kuma ta tsaya ɗayan to sai kai gadinta Don wallah kana zuwa za ta nutse goma kuma yanzu ka ƙara nutsewa sha uku kafin ka sake tarbota haka nan dai za a yi ta yi shi ya sa aka ce duk wanda ya raini mata Allah ya ba shi ya'ya mata ya yi musu tarbiya ya raine su har suka yi aure to annabi ya ce wannan sakamakon sa ce gidan aljanna a wata riwayar ma su za su zaba maka aljanna da za ka shiga ka kosan ɗanka ba zai zaɓin maka aljannan banza ba ina fata mun fahimci wannan to mu je mu samu wuri mu tsaya ko saura minti biyu malam ya ce an samu gajiyawa daga wurin mata a sanadiyan wannan wa tsara'iku shatta an kuma samu hanyoyi mababbanta juna masu yawa minal ikhlali na daga abin da ya shafi sakaci da gajiyawan mata sai mu tashi wa ba ba mu fai karatun ba ya haka ya haka amma na fahimtar saƙon jama'a kuna ganewa eh Allah ya muku albarka ku yi haƙuri abubuwa ne da yawa suka haɗe kuma yana so ya zamto duka an samu an yi ko da taɓa-taɓa ne amin Allah ya sa da sarari ko ziyara na kawo muku a cikin satin kafin wani sati insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya al'ada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya taimana mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta suruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh